والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم أصول الفقه أبو زهرة أصول الفقه أبو زهرة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصحة والفساد والبطلان وتؤتها الفساد والبطلان نعم إن الصحة والفساد والبطلان أو صواب الجري كان الشرعية لان يصحة الفساد والبطلان في بوديني رسي غنغرو واغا وكنتو وكنتان شريعة أتي وكنتي كذا صحيح أتي وكنتي كذا فاسد أغان هنقو في بوديني رسي غنغرو واغا وكنتي كذا باطل a siffofi ne da suke gangarowa zuwa ga hukuncin-hukuncin shari'a sawawun a kanar taklifiya a kanar wadda shin daidai ne a hakamun taklifiya ne ko a hakamun wata iya hmm. fatu zabu sala ya maudu a hukumar taklifi sai a siffanta sallah wanda sallah ne maudu'i na hukumar taklifi ko baka ba sallah yana daga cikin ahkamu taklifiya hmm. shi mudu'i ne na ahkamu taklifiya bi sallah ana neman cewa ita ingantacciya ce ina ce sallah ta inganta fa yu'addi fa yu'adda eh, to ana bayar da wajibi da ita in dai ya cika na ka samu da ke hukunta ayi sallah an da kuma cikan a ce sharuɗa sun cika ma a lokacin sallah mutum yayi tsarki yayi kaza kaza kaga sharuɗa sun cika yanzu babu abin da ya rage face a yi sallah din wata kunu gaira sahiha sallah kan zama bai inganta ba ko sallah ɓatacce idan lafta sau bi shiru idan bai cika sharuɗa ba fala yunkadu bi hal wajibi ba a kayar da wajibi da ita yani ba a kayar da wajibi aidiha fi waqtiha eh yana yin zunubi in bai sake sallah a cikin lokaci ba in dai sallah ya san bai cika sharadi ba sallah ba ta ce ne idan mutum ya zama to bai sake sallah cikin lokaci ba to anan yayi dalili wa kazalika al-ahkam al-wada'iyya haka nan hukunce hukunce ana zuffanta ta da inganci ana inganta ta da baci wa da a ce batil al asbab tusifu bi sababba ana shi da inganci فتترتب عليها مسببات في دي مسببات التي بيو بايا والشروط توصف بالصحة شرط شيء ما أنا سبب تاشر إنجانشي وتكمل الأسباب في شرط أنا كمل سبباني نعم أو الأحكام بها كوكما فتكمل الأسباب أو الأحكام بها سببا كوكو توكو جزنا كملها تحت إذا فأقض البيت wato kaga kulla ciniki ana da kulla ciniki da inganci cewa cinikin da kulla ya inganta eh, tarattabu alai asarul aqal sai duk wani tasiri na kulla ciniki ya zama ya biyo baya wal wudu yusafu bi sihha shi ma alwala ana siffanta shi da inganci da adda sala sai a bayar da sallah da alwala na'am wa kadhalika shurutul ja'aliyya haka duk sharuɗan da aka sanya fi ruqut a wajen kullakullan ciniki da aure ana siffanta shi da inganci tarattabu alaiha sihhatul aqd sai ingancin kulla ciniki ko kulla aure ko kaza zai biyo baya na'am wa lizumu mujibu shart da kuma lizimtan abin da sharadi ke ke wajabtarwa na'am wa tusafu bil fasad ana zubbata shi da cewa ya baci na'am fa yamsu bi sababi al aqd fi ba'd fi ba'd ashwa sai kullu sai kullan ciniki ya lalace a gare ta a cikin sashen halaye al-uqudul maliya kulle-kullen da na da dukiya innaha tafsiru da fasa da shar lalle shi yana ɓaci da ɓace sharta a wajen halin musanya transaction shi ne mubadalar an gane wani ku siye da siyarwa ko aure misali a ce ba ni sadaki ne ba ka aure misali wala ta zo da shirut alfasida hmm. لأقل في غير ذلك شرطة فاسدة ga wani ciniki ko aure ga ba wannan ba hakika mun ishara zuwa wajen magana game da sharɗa da da ake amsa wajen kullu kullu da wanda ba amsa da min mawdu'ati qawaid al-fiqh to wannan wani mawdu'i ne daga cikin mawdu'at na qawaid al-fiqhiyya lil qawaid al-usuliyya ba qa'idoji na usul al-fiqh ba eh ya usul al-qawaid al الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ذلك في الجمعة wato daga cikin wannan a cikin sallar juma'a jawami fil qarya wato yawaita masallatan juma'a a cikin alƙarya guda daya alƙarya guda ɗaya ga masallatai ta ko ina wa bid'atun muharrama ala al-mashhur wannan bid'a ce haramtacciya ga magana da zance wanda yake ya shahara ibnu yunus yunus na cewa abu muhammad ya ce in kana fil baladi jami'ani fal juma'a liman salla bi qalbil qadim idan ya kasance a cikin gari akwai jami'ani akwai masallatan juma'a guda biyu fal juma'a liman salla bil qadim sallar juma'a ya tabbata ga wanda yi sallah a tsohon masallaci na ba gano wannan ga tsohon masallaci wanda aka saba yin sallah sai ga sabo nan to الجمعة يا ya tafi daga wanda ya salla tsawo wanda ya salla tsawo نعم قال ابن عبد الحكم ابن عبد الحكم يأتي إلا الأمصار الحزار في وفير اجتن لي من يمنع إن برالي من يمنع من يمنع برالي ودا بزالي يزنى ديوة كانت أكاد من دم من الله شيء بزورة من الله تأخذ تزرات وفي مثل مصر مثال مصر بغداد بغداد su ila zalika wan nasu mutawaffirun an aikata haka alhaji ga manyan manyan malamai a nan suna rayu suna nan a cikin zalika ahadun minhum babu wanda ya inkari wani daga cikin wannan abu daga cikin wannan manyan manyan malamai suna rayu a misira lokacin an gina masallatan juma'a amma manyan malamai ba su yi inkari ba wannan sai nuna ashe irin gari babba irin misira a nan hannu ko idan ya zama to a cikin garin mutane suna da yawa sannan tsakanin wannan masallaci da wannan masallaci akwai nisa sosai babu laifi dan an gina masallaci da yawan jama'a kamar misali kuma ki garin kaduna garin kaduna yana da girma sosai ba zai yiwu a ce masallaci guda ɗaya bane kawai a garin kaduna a ce daga tun daga wajen zariya da zuwa ya ce duka faɗin nan za zuwa yi sallah tudu maza yaya ko a ce fulsabirlu ko ka ga misali shi kadai a shi ne a garin kaduna za a jikkata sosai saboda haka irin wannan inda akwai girma ga gari mutane suna da yawa sannan ga nisan waje sannan wajen babu laifi don an gina wani masallacin misali amma haka nan kawai mutanen ba wai suna da wani yawa bane ko garin ba wai girma bane sai a gina masallaci bayan masallacin na za su a ƙara gina wani a nan wajen a wannan sabon masallacin ya kamata a rusa shi ko kuma banda ba rusawa tun ba zai yi a rusa ba to a mai da shi ya zama wajen sanya kaya ko a mai da shi bola wajen zuba abubuwa eh, sai a mai da matsalacin ya zama bola a daga zuba bola a wajen ko dai wani abu ne wanda za a yi ko a mai da shi wajen yin taro ɗakin taro a gari eh na'am ai namu gaskiya sun yawa akwai wanda na jiyar ina ta wa'azi akan masallatai masallatai suka yawa akwai matsala ba daidai ba ne biri a ne ta zaka za da aka zuwa gina masallaci kawai aka naɗa shi kawai sai kaji shugai shuru eh wani duk haramun da zai ta gama cikin abin da wani ana so da shi masallaci da ana so a fara tashi da sai zuwa sallar juma'a ne jami'a yan waje ya san babba ne sosai wanda zai iya tattaro mafi yawan mutane zai yi a yana shiga ba wanda zai shiga sai dai cewa ai suna kusa kusa da juna ne kusanci ya yi yawa kaga ga salamar da hannun juma'a ga na nan wajen kasuwar bai nan wajen kabala wajen kabala road ko ga kuma ina ga nan bypass an gwanan dan waya ga man gwanan dan waya ga kaza ga kaza ga kaza ga mutanen Zuma da abdullahi su da abdullahi su <laughs> kaga duk nan gabaki daya sun yawa sun yi kusur kusanci juna yawa amma da inda misali akwai tazara tsakanin juna gaskiya kowane masallaci aka bude ki kai akwai mutane amma sun yi kusa da yawa ne eh da gaske <laughs> wasil mi'at ina ina ne mi'at ya zo cikin littafin da kira mi'at لا يجوز على المشهور إيجاد جمعة بقرية أخرى بايا هلكا كذا مشهور وتفارد الجمعة أو تعال قرية daban. har sai abin da ke tsakanin su yayi nisa da mil uku tsakanin wannan matsalacin da wannan sai aka yi akalla mil uku to namu ba ma'auna namu tsakanin wannan matsalacin da wancan matsalaci ya kai mil uku yan tsakanin tudun wada tsakanin tudun wada su kan bello mil orange Thank you. Eh, eh kamar birni ba eh budewa a samu tazara mana ai dama an yadda bude amma kada ka fi kusa da juna zai karan yanzu kamar su kamar yanzu saudiya ai akwai masallatai ba su wani da kwaje su gina a masallatan juma'a da ne da na je saudiya ne sai na ga daban kuma su za ga tsakanin ka'aba da wani masashin juma ba wani ba wani ta sosai kusan masallatan da tsakanin wannan da wannan inda akwai inda gari babba ne sosai za ga wani lokaci ma sai ga ana sallah sai ga an kusan kai wani masallacin sai ga masallacin na so ta hari in gaskiya amma maka akwai an fahimta al-muhim dai idan mutane suka yi yawa ta inda suna buƙatar wani masallacin babu laifi a buɗe masallacin an gane ku na wafi sharri mufida ya zo cikin sharri mufida la yajuzu ihdathu jama'atin fi qaryatin bi qurbin ukhra ya halatta ga ukhra farar da masallacin juma'a a wata alƙarya kusa da wata hmm. wata alƙarya kusa da wata misali sun yi kusa da juna sosai bi sababil qurb wato saukar da su da sababin kusanci an saukar da wannan hukunci a wato matsayin waje ɗaya ne kawai tunda suna kusa to an ɗauka kamar waje ɗaya ne tunda an ɗauka kamar waje ɗaya ne to kada a gina masallaci a waje ɗaya wal juma'a la tuqalu fil qarya qarya fi aini shi masallacin juma'a baya kasancewa a cikin qarya al qarya a cikin a ga masallacin juma'a guda biyu illa an yakuna al-yusru kabira sai dai in birnin babba ne kamar garin Kaduna babba ne Kano babba ne intaha yanzu yanzu ka kano duk wani masallaci a kano cika yake sosai kai kano ko karatu ake a masallaci an gane ko kowane irin malami ke kanan sawa za ta cika mutanen kano suna da kokari sosai wajen sauraron karatu wallahi duk masallacin da kaji zaka masallacin ya cika makil ko na sufaye ne ko na ahalu sunna ne a cikin ahalin suna ko karamin ɗalibi ke karanta wa da an cika amma nan garin kaduna gaga an cika a waje ana sauraro to malamin babban malami ne idan idan malami ne da babba ba zai ga yana ta ihun kada aka sai ga daga shi sai wasu mutane biyu mutanen nan guda biyu ma wani wani lalura ya kawo su wajen an koro shi ne daga gidan shi yana zaune ne a cikin guda daki daya da shi da yaran shi goma in yara suka fitile shi yana so ya huta zai zo zai zai riki sharbi sai ya riki sharbi yana dan motsa harshe kai za ka doka yana sauraron ka bai ba su abin da suke yi na yau ko ya zo sa caji a masallaci yanzu ya dan sa caji ya dan zauna har waya ya cika amma gaskiya ka duba sai ka gama yawo masallatai da kyar ka ga mutane suna sauraron karatu garin kaduna akwai wuraren karatu da yawa amma wuraren da ake dan cika a sauraron karatu kaɗan ne amma garin Kano wallahi duk inda ka je ni suna burge ni daga cikin burge wanda suke mun kan karatu din mutanen Kano za ga cewa mutum zai kulla kasuwa zai kulla shago ya kulla shago karfe tara goma sai ya zo ya saurari karatu sannan ya wuce sai ya saurari karatu sa'an nan ya wuce ya wuce kasuwa misali an gani kamar mu saurari karatun asuba magagara yake ga wasu ɗaliban da sassafe mutum na nan da sassafe mutum yana yana can kasuwa da asuba ba ya fita kasuwa sannan su bayan sun karatun ga mutunta karatun da mai karantarwa eh, mai karantarwa yana samun kulawa wajen su ɗaliban safanin garin kaduna na sai na ce alabadul ulama wasu malamai sun ce kanan lissu idan ya kasance wannan birnin yana da bangare ne guda biyu a jawanib ko yana da sasanni wa bainal janibaini a jawanib ko tsakanin sashen guda biyu ko sasannin akwai da akwai rafi akwai kudu akwai arewa ko akwai gabas akwai yamma ko ya zama akwai rafi ko abin da ke ma'anar rafi da ya raba su akwai wani abu da ya raba su ma ya takallafu fi Abin da. wato mutum ke shan wahala a gare shi in yace zai yanki aka an zai ce za shi zai tsallake rafi yana shan wahala sosai jaza to anan wajen tun an samu abin da ya rarrabe ya halatta a samu masallatai guda biyu in ba haka ba shi kamar san ƙaramin gari ne kawai masallaci ɗaya ya isa za ta fara wasu kusur amma idan ta duka suka kusanci juna alam yakun bainahuma illa salatu ta'miyal an gane zan babu komai tsakanin su sai mil uku kawai mil uku ne kawai tsakani kada ajiyar ibn bashir wa ibn haji hakika ibn bashir da ibn haji ya gudanar da wannan alƙalar kira annabi ta kada wa fil al-kabir akan sabani wanda ya gabata a cikin babban birni kenan za a iya ginawa inda birni babban misali eh, insha Allah تتعارض الأصول تكيفوها يا مسلمين نعم هل إليا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان وكان سهل بن عبد الله الكسري يا قبل كثير سهل بن عبد الله الكسري لا يرى إباحة العقل من الميتة baya ganin halaccin ci daga mushi da ɗan biri'a ɗan biri'a an gane ko idan yana cikin tafiya yana cikin tafiya ɗan biri'a sai yunwa ya kama shi ya nema abinci bai samu ba ya nema bai samu ba ya ga zai mutu an gane sahal bin abdullah a tattun shi yana ganin sai dai ya mutu da kare shi in ya ci wannan mushi ya ci haram an gane mushe yana matsayin mushe ga ɗan biri'a to shi ɗan biri'a mushe ne ya kuma za a mushe su mushe ina fatan gane wannan da shi yasa shi sahal yana ganin kawai duk wahalar da ya fuskanta ko da zai mutu ne da wahala to haramun ne a gare shi su mushe an gane ba a san sauta mishi ba yan na uba domin shi dan ta'adda ne shi ma'ana bagin dan tawaye ne an gane ba mani turra gaira bagin wala ala saboda Allah ya ce duk wanda ya matsu duk wanda ya matsu aka matsayi shi misali gaira bagin wala ari shi ba ɗan tawaye ba ba ta ta'adda ba ɗan tawaye ga gwamnati ko ɗan tawaye ga malaman sunna a gani ɗan tawaye guda biyu ne ko wanda ya tawaye ga gwamnati akwai wanda ya tawaye ga malaman sunna shi ɗan bidiya ya yi tawaye ga malaman sunna saboda haka ko da ya matsu baya halatta ɗan bidiya ya ci mushi don ka san yanda magabatan musalam suka ɗauki bid'a sun ɗauki bid'a wani abu ne mai haɗari sosai an gane wannan ko ba sa sassauta wa bid'a saboda shi ɗan bid'a ya zo ne don ya canza musulunci daga yadda manzo Allah ya zo da shi tunda ya zo ne ya canza musulunci daga yadda manzo Allah ya zo da shi bai kamata a sassauta mishi ba an gane wannan ko na wa babin bid'a wannan ce da aka tafiyan da ya tsakan wannan bid'a ko kuma duk ko ce ma tafiya zai ko ce da tafiya zai kawai in dai sunan shi dan bid'a kawai ba a ba ka sani ba <laughs> baka ji baka ji imam malik imam malik ya ce maka bi in yayi tafiya dan saban Allah shi ma kazalika ba zai ci mushi ba da duk wani abu wanda aka yi rangwame ga wanda ba shi ba sun eh, ya je dan ya yin zina ko ya je dan ya je ya ko ya je dan ya je wani abu ne kaba saba a nan wajen tafiya ne na saban Allah ko ya guje ma iyayensa a gani ko bawa zai kudanci to duka wannan fa huwa baji bi a ciki shi dan tawaye ne saboda bid'ansa na'am wa kanu yaduruduna hum min majalis alif sun kasance su salaf <clears throat> suna koran yan bid'a daga a su da sun hango wancan bid'a a majalisa su kan wani a kore shi a fitar da shi a gane amma malamai sun yi a akan wannan ba ba dukkan dan bid'a ba akwai dan bid'a da'in ila ce akwai dan bid'a gairu da'in ila ce dan bid'a wanda yake mai kira zuwa ga bid'ansa sai zo masallacin mu me muke tunani zai yi mana zai yi mana ɗauki ɗaya. in ya zo masallaci mu zai iya samun wani mutum gefe guda zara suna ɗan munazara sai ɗan ɗauke shi gobe zai ƙara dawowa ya ɗauke wani kafin ka an kara za a ɗaliban ka hamsin ko ɗaliban ka ɗari zai riga ba uku ba guda uku ina suke ai sun koma wajen malam wani ɗan biri'a an kan ji wani ko shi ɗan biri'a jahil ila biri'a yi in ya samu dama zai mai da ɗaliban ka 'yan biri'a amma dan bid'a wanda baya kira zuwa ga bid'an sa an gane wannan ku to irin wannan shi babu ruwan shi kawai shi yanzu masallaci kawai zai sallar shi ne yayi abin da zai yi kawai kama gaban shi ba ruwan shi da waye kira wani cewa wani ga irin akida na zo ka to wani ba ruwan mu da shi an gane sai dai mu mai nasiha ya yi tsoron Allah ya bar wannan mummunan bid'a tashi ko kuma wato dan karamin dan bid'a shi dan karami ne wanda bai yi zurfi a cikin bid'an ba ya dan shiga bid'an ana fatan cewa insha Allah in yana sauraron karatu zai gane kuma ji wannan ai an tambayi ibnu ba cewa idan dan a ya shiga masallacin ka ka zo ga dan a yana sauraron karatu ko yana yin yana yin nafila a masallacin ka wai wasu na bada fatawa kawai a buge shi kawai a yi wajen da shi yake la in dai dan bid'a ne mai kira zuwa ga an sa ai waje da shi amma in ba mai kira zuwa ga bid'a ba dan karamin dan bid'a ne misali wanda kananan dalibai suna tattaunawa da shi suna samun shubuhat to a ba shi dama in ya zauna a masallaci ya saurari karatu wajen malaman sunna ina san gani kada a buge shi a yi masa bayani dalla dalla wala Allah dama raunin raunin imani da kuma rashin fahimta ya shiga da shi bid'a ne amma wanda a ya zama to mai kansa akwai wanda bid'a ke zama zo mai kansa sannan wani ciwo ne baya warkewa wani ciwo ne ke da wuyan warkewa sosai na? ya ce hiv akwai magani hiv na da magani eh in mutum na sha zai iya rayuwa har shekaru masu yawa kamar yadda kowa zai rayu amma in ya daina shan magani ne matsala <laughs> ciwon siga shi ma in mutum ya kula da kanshi ana warke koda da ba ci kawai ke ciwon sikila su da irin wannan ciwo wato ma'ana biri a kaman kansa ne idan ya kama mutum ya zama biri a ne irin wannan mai tsanani to gaskiya rabuwa da shi yana da wuya to irin wannan zuwa ya kamata wato shi ne salaf ke kora a masallacensu da majalisunsu fi kisar imam malik kamar yadda yake cikin kisan imamu na malik Allah ya basa rama. ma'aman salahu an kaifiyatul istiwa dangane da wanda ya tambaye shi kan yanayin yadda ake istiwa yake mun ji labari Allah ya daidaita kan al'arshi eh Qur'ani ya gaya mana to yaya ya daidaita da ya mana kaifiya sai imam malik ya bashi amsa sannan ya sa aka yi waje da shi na mafi mashhur wato a cikin sa bayan jawabin shi imam Mali wanda jawabin shi wanda ya shahara a sai da bid'a ina tsammanin kai ma abucin bid'a ne kai wa amara bi fa ukhrij sai ya umarni da shi aka fitar da shi shi ina tsammanin kai ma abucin bid'a ne kawai sai za ka yi waje da shi akhbaru salaf متكاثرة fi fi nufra من المبتدعة لا بارك salaf sun yawaita dangane da kyama gudu daga 'yan bid'a an gani kar ka zauna wajen mutumin da in kai mu'amala da shi ciwon shi zai shafe ka yadda kasa akwai ciwuka wanda in kai mu'amala da shi zai iya kama ka kamar ciwon tb tuberculosis da kuma mai eh? ciwon corona ko to duk wani ciwo da cewa yana da hadari in kai mu'amala da ma'abucin zai kama ka to bidi'a haka yi shi bidi'a ya fi corona virus hadari shi corona zai kama ka ne ya raba ka da duniya shi kuma bid'a in ciwon bid'a ya kama ka zai raba ka da lahira ne ashe da corona ya kama da ainihin bid'a ya kama ka gara corona ya kama ka gara tuberculosis ya kama ka haka bid'a yana da maskara hatsari jama'a an gani baya kamata malaman sunna su yi sauci a kan shi a akan bid'a shi ya ba bid'a dama a Najeriya muke ganin yan bid'a yanzu har zana da bakin magana amma da ana fitowa sosai ta ko ina ana musu inkari da in sha Allah da a ya zama kaɗan ina ba zan gane wannan to mafi yawan malamai yanzu in ka duba wa'azi wa'azi wanda aka fi cika shi ne wa'azi wanda ake yi shi kan siyasa in ka zo ka sa wani ɗan siyasa gaba ka zazzagas ka tsine masa ka yi kaza sai ga ana ta kabbara to sati mai zuwa za ka ga daga kawo daga ko'ina daga ko'ina ake kawo masa ziyara shi kai ne malamin Allah amma na eh zai tsoron kowa amma idan ka zo kana yin wa'azi akan karantar da mutane aqida karantar da mutane tauhidi yaki da bid'a ba za ka kawai sai masu dan kishin addini kadan za ka ɗan zauna a masallacin ka in kana so masallacin ka ya shahara ya bunƙasa to shine ka ringa wa'azi akan siyasa yanzu ku gama yawo masallatan mu ku ringa sauraron gudunmawar da ake yi kafin a yi a aƙida guda ɗaya an yi maganar siyasa sau nawa yau idan kana yin wannan kulun kana suka to shi ne za ka samu ma wani ya ɗauki nauyin karatunka sai ga wani kawai wani kawai ya zo kawai ya fara ya ɗauki nauyi a ce aiwa ne ya ɗauki nauyi to saboda menene yana jin daɗi kila ɗan wani fatin ne kai ɗin nan kana yin hudu ba kullum kana zagin wani fatin sai dauke da yin karatun ka ci gaba da yaɗa shi kake wa kamfe yanzu malamai da yawa sun koma yin kamfe naka sai naka sai kuma menene sai kuma muzulan muzulan ticket akwai malaman naka sai naka akwai malaman muzulan muzulan ticket yanzu haka rayuwar ya koma yanzu malami na hawa kawai mun bari sai ga ya fara naka sai naka wani kuma ya hau sai fara muzulan muzulan ticket to ka sai ga shi yasa kake ganin mutane kake zai ga masallaci ya cika amma babba yanzu misali aka yi wa wa'azi kan siyasa bai aka koya mutane na addini ba a koya masa sallah ba azumi zakka aikin haji ka zo ka yi wajen shekara kana zuwa sauraron naka sai naka in ka je gobe kiyama sai ka ce ma Allah ne kaga wannan malami ya tashi daga malamin addini ya koma malamin siyasa insha Allah na'am hadarin min sharri saboda tsoro daga sharrinsu ɗan biriya ana gudun yan biriya ana koransu a majalis tsoron sharrinsu in kai mu'amala da su za su iya ɗasa ma wani abu na biriyansu wata hajjima da isharu bidai da kuma takurawa ana yin ta hajim a takura ga yaduwan biriyansu in ana koransu zai zama to ɗaliban ilimi da kuma gama garin da za su kyamace su amma ɗan biriya ya zama abokinka ku ci abinci da shi ku yi fira da shi ku haɗu ku rungumi juna aka maka a rungumi juna to dole ne sauran masu sauraro su to gaskiya mun fahimci malamin mu na kan wannan wannan wannan dan bidiya ne ashe bidiya ba wani abin kyama bane misali wa kasran li nufusi da kuma karya ainihin su hatta yi rauni ga yada bidiya ne hatta yi rauni ga ga yada bidiya ne na'am wa li'anna fi mu'asharati sunni domin a cikin mu'amalan ahlus sunna da ɗan bid'a kama akwai taskiya gare shi ko a ina ganin imam daru kudiri imam daru kudiri kamar yadda yanzu cikin siyarwa alamin jubala akwai wani abu tsayi wani babban malami da wata rana shi wannan mutumin imamul harawi ɗalibi ne na imamu daru kudiri in ba na ta ba to suna tare sai ga ainihin abu tsayi ya zo zai wuce wani babban malami ne daga cikin malaman asha'ira kawai daru kuɗi na ganin shi kawai ya rungume shi ya sumbanci hannunsa ya yi kaza ya yi kaza ya jira ma shi sai bayan ya tafi sai ainihin shi imam da harawa yake tambayar da harkudin malamin shi haka da kallon na ga da ainihin abu ɗayi ya zo na ga yadda ka rungume shi sosai ka giro mashi kai kaza kai kaza ka sumbanci hannunsa sai ce a wannan imamun duniya ne wannan sai da kudi ne ya giro mashi ya mutunta shi yayi kaza yayi kaza to nan take sai imamu harawi yake to tunda dai magani na ma gaba daya muhaddis wanda a zamanin babu wani muhaddis kamar shi tun da ya jira wannan malamin to ni ma insha Allah zan je wajen shi yi karatu daga nan ya lallafa ya kai ziyara wajen wancan malamin yayi karatu wajen shi sai ya kwaso a ƙi da mashaira da babban malamin sunna ne ba ya wallafa littattafai ibn tabiya na ji da shi sosai amma daga baya sai ga ibn tabiya saboda ya ibn tabiya ya kafa hujjoji da shi kafin ya ka irin wannan sai ga littafan da ya wallafa bayan zama a sha'ira ibn tabiya na musu rudud shi ne ma yake cewa nuhibbu imamul harawi wal haqq walakin al haqqa ahabba ilayna minhu muna son imamul harawi amma gaskiya ya fi soyuwa gare mu fiye da shi saboda ya kwaso aqida na min ash'ariyanci kuma me yasa ya kwaso wani aƙida? malamin sa ya nuna darajar wani dan bidiya idan malami zai daga kai ziyara wajen dan ya yayi shiru ko ya ringa rungumar dan bid'a yayi shiru suna mu'amala kamar kana cewa ɗaliban ka ne ba na yarda da shi ku bi shi ina ba gane wannan to wannan shine abin da ya faru ire-iren wannan sun faru za ga malami mutum malamin sunna ne yana da kokari daga ya fara alaka da dan bid'a sai a nemi shi a rasa an gano wani ko saboda kai ka fara alaka da corona virus kai ma sai wannan ciwo ya kama ka ka fara alaka da bikini ko ka fara alaka da kuturu wanda manzo Allah ya ce sirra min al-majzum firaraka min al-asad ka guji kuturu irin gudun ka ga zaki sai ka zo kana kunciya da kuturu kana zama ku gaisa da shi ku yi kaza da shi ku yi kaza da shi me zai faru komai zai iya faruwa an gano wani ku akwai mutumin da ya auri wata yan bid'a wani bawan Allah wanda ya auri a wannan waye Imran bin Hassan shi shi yan bid'a ya aura yar khawarij kuma yar khawarij da'iya ila kharijiyatiha gogaggiya ce malama ce sosai shi kuma yana daga cikin fatabi'ai malami ne a cikin tabi'ai imran ya zo ya aure ta da ya aure ta kafin ya aure aka mai siya wannan ka san wace ce ya sani to kyakkyawa ce sosai ga kyau kuma ga ilimin aƙidinta aka ce mai tana fada kaza yake ba kuma insha Allah zai shirya da ita shi malami ne to tsakanin shi da ita waye shirya da wani maimakon shi ya shirya da ita zuwa ga manhaji na salaf sai ta shirya da shi zuwa ga aƙida na khawarij ai ya koma yana zagin ainihin usman bin affan yana zagin aliyu bin abi har ma yana farin ciki da kisan da aka yi wa aliyu bin abi kisan da ibn muljam al-khariji yi to sai da ma ya yi waƙi na musamman yana yaban shi ya zarbatan min taƙiyin ma arada biya illa li yabluga min dhil arshi ridwana yace ya wani irin tsara daga mai tsoron Allah wai ta a nan wajen katon dan bid'a ibn burjan ya tsara daga mai tsoron Allah wanda ma da biha ba komai yake nufi da wannan tsara ba illa li yabluga minzil arshi ridwana sai saboda ya cimma ainihin yardan Allah yardan Allah ma abocin al'arshi wai kashe Ali bin Abi Talib ya yi ne ya samu yardan Allah me mai wannan hadari ka kashe mutumin kirki mai daraja wai da ka samu yardan Allah an gane wannan ko inni la azkuruhu hina fa ahsibuhu aw fal bariyata inda Allah mizana ni ina ambatan shi wani lokaci sai in yi tsammani shine mafi cikan talikai a wajen Allah ga ma'auni shine mafi cikan talikai a wajen Allah ga ma'auni to wannan asalin shi yana daga cikin tabi'ai amma da ya auri yayi mu'amala yayi mu'amala da ainihin dan bid'a ya auri ɗan bid'a sai ta mai da shi mai ya zama shi shi ba sai kuma da bidiya an gani an ce shi wannan imran bin habban yana daga cikin khari wato khawarij alqa'ada irin wanda suke caza mutane su caza amma ba sa fitowa a yaki sai dai kai su kai su da rikita ta koma su bacci to shi ya kware wajen nan in ya caza ya caza zai dale sai baka da wahala an gani akwai irin wayannan hawari da su da baki ne suke caza mutane amma ba za su fitowa bakin fama amma su ne suke motsa da wayancan an gani sai su tarbiyyantar da mutane ga ganin gaba mutane sun koma sun zama yan ta'adda su suna nan sun yi shiru Allah ya kiyaye na eh gaskiya ne wannan abu ya fi haɗari saboda in ka kai ɗalibai suka ziyarce shi kamar kana nuna wa ɗalibai ne ba daidai a jibawa na abu bane eh? gaskiya ne da ma zai lallaba ne shi kadai ya yi biri da kanshi to kaga bayan ya je ya kai kanshi sai kuma ya kai ɗaliban shi an gano wannan sai irin wannan duka abu ne wanda ya kamata a lura da shi Biri'a ba abu masu bane yanzu mutumin da yake da biri'a na cewa alqur'ani halitta ne ko yake da biri'a cewa da bukhari bola ne misali irin wannan wanda yake zagin sahih bukhari yake kira shi bola irin wannan ko sai kai mai ziyara kaga ai lalacewa ya kai makura ga wanda yi wannan ko na'am ولأن في معاشرة السنة للمبتدئ taskiya talla kai domin a cikin mu'amalan basun ne ga bidiya tsarkake shi ne to ina kuma a bashi a masallacin ahlus sunna mutumin da yake fada da sunna a bayyana baya koyewa bai san darajar hadisan manzo Allah wani kala zarra sai kuma a bashi a masallacin ahlus sunna da sunan ko wai suna kira kansu ahlus sunna wayannan mutane sun bashi dama ya tallata ainihin bid'arsa ya halakar da mutane a masallacin ahlus sunna wa iyaz billah an gani ya fito ya ce duk hadisin da ya zo yana magana kan sittu shawwal karya ne wa'an wa'an azumin sittu shawwal biri'a ne ana sauraren shi a masallata ahli sunna ba a je an masa rudud ba sannan ba a zo an masa inkari kuma an shi ya tabbata a masallatan ahli sunna kuma ana girmama shi girmamawa sosai to kaga wannan wayannan mutane sun ci amana kuma Allah ba zai kyale su gaskiya eh na'am ko kokari wal alim eh tasbiyata lahu wato tsarkake shi ne eh, ladal muqtadi a wajen dan bid'a da kuma gama garin mutane muqtadi ya tsarkake shi ne a wajen ɗalibi wanda ya fara karatu da kuma gama garin mutane ka nuna bid'an shi ba abin kyama ne. shi ami mushtaqu min al'ama shi ami an ciranto shi ne daga makanta al'ama makanta huwa biyadi man yaqulu ghaliban in ace ce mutum ami yana karkashi yana hannun wanda yake jagorancin sa ne shi ami ga magarin mutane bai da ilimi abinda mai jagorancin shi ya nuna mai shi zai aikata idan ka ka ɗauke shi zuwa ga dan biriya ka nuna mai dan biriya nan mutum kifi ne shi ba zai daga kai mai ziyara kila ma ya mutunta shi fiye da yadda zaka mutunta shi kaga daru kudi ne ai bai karɓa a sha'ira ba amma ɗalibin shi ba sai gashi ya amsa to ɗalibi ya amsa ina kuma gama garin mutane wanda yana hannun ka ne sai yadda ka ja shi wanara fi kutubul mustalah muna gani a cikin littafin mutsalawul hadis wa adabu kalam da kuma littafin adabu kalam na dubba ba na neman ilimi da kuma littafan hukunce hukuncen jarwa ta hadis muna ganin al'abbar fi yanzu muna ganin labarin labarurka game da wannan hmm. akwai labarin labarurka sosai game da inda salaf suke kyaman bid'a da yan bid'a a nan wajen ba wai sun kafirta su bane akwai yan bid'a da sun kafirta akwai yan bid'a da ba su kafirta ba amma abin da ake guje ma wato idan mutum ya dauki wannan bid'a din komai zai iya faruwa gare shi dan bid'a na iya fadawa cikin kowace irin aqida an gane daga bid'a sai kafirci an gane Hmm, to wannan shi ba ɗan gida ba ne za ma kima ana tare shi amma mu akwai shirin da muke goyi da da da goyi sai da wani shirin da muke goyi shari da wani da muke goyi ba eh kamar shari wani iri masalan kama yana da yana yin inji kuma da yana yin bangano a waje kuma abin da ba haka bane kuma na ɗauka haka ne yana yana zuwa masallaci makareci yawa makareci za a yi taziri a gaya wa ɗalibai a ce to ku yi hankali da wani makareci ne a yi taziri a kan shi tunda duk sanda ya zo zai yada sharri ne cikin al'umma eh, eh shi ne bu masha Allah na'am na'am assalamu alaikum wa rahmatullah ah, a jiya da mun tunanin ko jiya ne za a yi program din nan sai gobe ne in Allah ya kai mu sha ɗaya na safe na farfiyan mu sha ɗaya na safe Allah ya kai mu gobe za a yi program ɗin to da ka yan wasu kara sha ɗaya na safe za a yi program ɗin na farfiyan so wannan kaziya sai dan wani uwa abu juwairiya wanda ina ganin ya ta ce ta rasu mahaifinsa za mu san jini kaziya ba ni nan wajen gidan gayu ne idan muka yi taziya ne ko kowa zai ya wuce zai wuce gida haka yanzu za mu tafi yanzu nan insha Allah